Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa Karma wanda baya ne ta da mu sannadi na arzikin mu ne uwa uwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoto na musamman kan matakin da ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar ya ɗauka na hana fitar da abinci da suka hada da shinkafa da hatsi da dawa zuwa ƙasashen waje. da nufin samar da wadatar abinci akan farashi mai rangwame a kasuwannin ƙasar. Ga wakilinmu na mai Sulamu mun barma da ci gaban rahoton. A zagayen da ya gudanar a jihohi takwas na Nijar don tantance halin da ake ciki yayin da damana ke gab da kamala. Ministan ayyukan noma da kiwo Muhammad Alhashi Usman ya bayyana gamsuwa da sakamakon da damanar ta bayar a mafi yawancin yankunan karkara in banda 'yan matsalolin da ba za a rasa ba kamar cije-cijen kwari da ambaliyar ruwa da suka haddasa barna yayin da a fannin kiwo aka samu ɗimbin ciyawar dabbobi. Nous avons constaté que nous sommes un pays qui peut très bien être souverain. en tout cas sur le plan agricole. Galibin jama'ar Nijar na dogara da noman damana don tanadin cimaka, dawa da hatsi da wake, yayin da a wasu yankunan akan kwatanta noman shinkafa. Sai dai wasu na ganin bayan kammala ayyukan noman damana akwai bukatar mai da hankali wajen noman rani. Tunda damana ta kare kenan nijar mun ka tashi tsaye tsayin daka mun ka kama aikin noman rani insha Allah abinci sai dai a ɗibe shi ƙasar nijar a kai wata ƙasa sai su da abin da zamu noma ba ya canje shi mu duka nan an ba an ba eh, shankaha da masara ƙarhi amma kuma akwai abubuwa da dama da an ka shimka sun ka hito akwai wanda aka ce akwai wanda aka kai wata ƙasa sai su ba a ce a dogara ga noman rani ɗaya kuma eh, noman damana in damana ta ƙare noman rani noman rani ma nan mai aka noma daga albasa tarugun tomato fresh ɗanyen kaya su ne kano ma ko nan su da aka wanda ba su ba alal misali ga rogo ga dankali ga doya nan Nijar muna da janin da yan kasa su insha Allah suna hitowa kini shi ma kamata wanda sun san wannan haraka a su a gani eh yana da kyau wannan noma ne saboda ina an karfafa shi za a samu duk wata matsala shayi na abinci amma a diba wajen masu noman shinkafa su ma ya kamata shigo cikin wannan layi ka gane ko gwamnati in ya ba noman shinkafa eh, tun da ya ce zai babban ayyuka zai aikin gandari gandari wannan to masu noman shinkafa a sukur cikin wannan tsari a fasu kwarin gwiwa sannan a saka cikin wannan tahiyar su ma kasu da shinkafa nan bai yiwa yadda Allah ya albarkace mu da hwaɗin ƙasa da girman ƙasa kuma Allah ya ba mu komi a ce komi sai an kamun daga waje wannan abin kunya ne yau matsalolin da aka samu na rihe iyakoki da yau a ce ƙasarmu mun wadatu kanmu da abinci da wannan rihe iyakokin da aka yi da mutane ba za su shi ba kenan ya kamata gwamnati ta mai da hankali wajen yin noma ba wai a ce a dinga girke abinci ba ana huta waje ana suwa ana girke a ba shi ne abin da zai kawo ci abin da zai kawo cigaba gaba ƙasa ta noma abinci wanda zai wadaci kasar har ta huta da shi ita ma ta saida kana maganar gwamnati ta ba noma karfi wani irin noma ne kake gani ya kamata a mai da hankali a kansa bayan noman damana da ake yi shekara zuwa shekara ya kamata a ba noman rani karfi saboda yanzu in ka diba ruwa yadda muka same shi inda ma bai riƙon ruwa yanzu ya akwai ruwa wurin kenan nan ruwan ya kamata a yi tanadin shi a waye mutane ka yadda ya kamata su yi amfani da wannan ruwan gulubban nan da suka zo suka tsaya a san yadda za a kasashe a banza a zo ana wanki ko dabbobi kadai su zo su sha alhali kuma ana iya yin noman rani duk wata uku zuwa wata uku ana iya shubka abu wanda cikin wata uku ko kwana 45 zai yi kenan kamun shekara abincin da za a amfana da shi ya ishi mutane kenan in baka da yunwa lokacin kake iya tsaya ka yi tunani mai kyau wanda zai kama ƙasar ka ci gaba amma da yunwa kaga mutum ba hankalin tunani har ya ga wace irin gudunmuwa zai kama ƙasar shi duk ƙasar da bata huce abinci ba to wannan ƙasar tana cikin wahala la'akari da yadda illolin canjin yanayi ke shafar sha'anin damana a 'yan shekarun baya-bayan nan a nijar kamar yadda abin yake a sauran ƙasashen sahel ya sa hukumomin wannan ƙasa ƙaddamar da ayyukan noman zamani jihar difa mai albarkatun ruwa irin su tafkin chadi da kogin kumadugu na daga cikin yankunan da aka ƙaddamar da irin wannan gagarumin aiki da ke gudana a ƙarƙashin tsauraran matakan tsaro. da kasuwa mu makon da ya gabata ne dai aka yi bikin ranar abinci ta duniya inda wani rahoto ya nuna cewa mutum miliyan 733 na fama da karancin abinci ko yunwa a duniya ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. A daidai lokacin da duniya ke tunawa yau da ranar abinci ta duniya, hukumomin jamhuriyar Nijar sun bayyana irin yanayi na ambaliya da ke nasaba da canji yanayi da ƙasar ta samu kanta a ciki, da ya sanadin ruwan sama da aka shata ta a ƙasar suka mamaye waɗansu gonakai a dukkan jihohin ƙasar da kan iya kawo nakaso ga waɗansu manoma wajen samun abinci wadatacce, kamar yadda ministan harkokin gidan gona alhaji muhammad usman ya bayyana wa 'yan kasar a kahohin yada labarai na kasar Wannan shekara muna tunawa da ranar abinci ta duniya ce a daidai lokacin da kasar mu ta sha kashin canji yanayi da ya haifar da ambaliya mai yawa a yankuna daban-daban na wannan ƙasar, tare da ibtila'in da abin ya yake dauke da shi mai yawa haka zalika ta la'akari da madu'in bana na wannan ranar ne haƙƙin samun inci da amfanin rayuwa da makoma kyaukyawa ne za mu kaddamar da ayyukan noman rani na wannan shekara ta 2024-2025 janguriyar nijar dai na da sama da hekta miliyon goma sha tara na noma daga cikinsu ana iya gudanar da noman rani a sama da ekta miliyan goma sha ɗaya hasali ma ƙasar tana shaƙe da saman manyan dabbobi da suka kai sama da miliyan saba'in yayin da yawan al'ummar take kasancewa matasa ne ganin cewa an samu albarkatun noman na damanar bana masu tarin yawa hukumomin ƙasar a kowane ɓangare da yankunansa yin kira suke ci gaba da yi ga jama'a da su yi tanadi su bar almubazzaranci da abin da suka noma kamar yadda Suleiman Arzika magajin gari Bari na riko na birnin Kwanni ya mini karin bayani. Shekarar bana Allah ba mu ci maka nan guduma Kwanni kuma a ce maka duk faɗin ƙasar Nijar duka alhamdulillah an samu cimaka bana albarkacin wa na eh, ta cimaka ina kira manoma da gasu bannata alherin da Allah ya ba su a ce tun da an samu cimaka a ta bukukuwa ana bannata abinci bai kamata ba a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da noma da abinci FAO albarkacin ranar ta abinci ta duniya a yau sama da mutane miliyan 733 ne ke fama da yunwa a duniya sanadin. sanadiyar yaƙe-yaƙe da canjin yanayi da ma rashin adalcin mahukuntansu wajen tattala al'ummominsu wani malamin addinin islama cewa da malam muhammadu dan waziwa cewa ya allah da kansa bai yarda a yi almubazzaranci da abinci ba wannan ranar ta abinci ta duniya ta zo wa jamhuriyar Nijar a kan gaba saboda a cikin ayyukan girbe albarkatun noman damanar bana ake gadan-gadan yanzu haka a dukkan fadin kasar Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban rahoton. a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilanmu Sulaimu Mini Barma da Haruna Mamman Bako sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo arziki, ku kama noma yaƙi na ci gaba, kar mu shi ne.